Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da kasancewa a cikin bidiyo na biyu a class 2 kenan za mu tashi kan transaction count wato ƙididdigar ciniki kenan a transaction count is a good measure eh, is a good measure of activity taking place on network by plotting the number for set periods or by using moving average we can see how activity change over time uh, transaction count shine kyakkyawan ma'auni na ayyukan da ke gudana akan hanyar network network ɗin da shi wannan token ko coin yake kai misali yana kan network ɗin btc ko yana kan network ɗin ethereum uh, ta hanyar ƙirƙirar lamba wato wani abu kamar ɗan box ko fibonacci ko wani support ko resistance da makamantansu dai wannan yan forex wanda suke technical analysis za su fi fahimtar abu ah, <clears throat> ta hanyar ƙirar wannan abun don seta lokaci ko ta amfani da moving average da irin waɗannan abubuwan da su bolinga da makamantansu to da ana ana amfani da su ah, domin za mu iya ganin yadda ayyuka ke canzawa a kan lokaci lokacin da ka sa bolinga ko kai kai box a wani waje kana so ko ka sa wani support kana so ya breaking out to kaga kana jiran mai aje wani lokaci kenan kana jiran ka ga yadda kandilan za su sauya a kan lokaci ko da baka ba misali in ka karanta eh, kandila za ga yanzu an yi misali level 1 an yi level 2 an yi level 3 to kaga kasuwa za ta dawo kenan in sama ake za ta dawo kasa to in an yi 3 to in kuma ba haka ba ta wuce level 3 za a yi 3 to 33 level akwai abubuwan da ake aunawa mun gane za ka kididdige transaction ɗin to wannan transaction ɗin da ake ba zai wuce wani waje ba zai dawo mun gane wannan akwai ma'auni ne mai kyau a wannan bangaren transaction count na gaskiya yan technical analysis sun fi amfani da shi musamman yan forex trading sun fi amfani da wannan bangaren mai yi holding ba ruwan shi da wannan wani kididdigan transaction waye da waye <coughs> yawwa a note that this metric should be treated with caution as with act, uh, as with as with active addresses we cannot be sure that there is not just one party uh, transferring funds between their own wallets to inflate the on-chain activity uh, ya kamata a kula da wannan awo na transaction count count kenan da taka tsantsan kamar yadda ah, kamar yadda yake za ka ga cewa contra address ah, a tare da misali kamar za ga cewa ko a tare da shi akwai wasu contra address masu aiki yau da kullum to ah, ba za mu iya tabbatar da cewa ba za mu iya tabbatar da cewa wata kungiya ce take canza wurin kuɗin ba misali ya je dala kaza sai a ga lokaci guda misali ya je dala goma lokaci guda sai a ga ya dawo dala biyar sai kuma can a ga ya goma dala goma can sai a ga ya dawo dala takwas can sai a ga ya wannan misali da ke to ya ce wata kungiya ce take wannan tsakanin wallet ɗinsu don haɓaka ayyukan kan sarƙar misali a masu koyin ɗin za su iya yin haka su yi ta pumping su dompa su yi pumping su dompa su yi pumping su dompa da kansu ko kuma su haɗa baki da wasu investors su yi haka misali a forex a market makers suna da wani abu irin su bulgate irin su wannan kungiyar ta illuminati suke ai irin su dai haka manya-manyan wanda market makers ne a forex idan an yi pip kaza misali a za su iya cewa kasuwan nan gaba ɗaya kasuwar misali euro usd zai yi pip misali misali zai yi pip hamsin daidai wannan hamsin din to ba za a daɗa ba za a rage ba za su yi ƙasa kun ga kenan su suke juya wannan lokacin ko to shi ma token din ko coin din ya yi ƙarfi za a iya samu wasu investors da za su za su yi wannan abin yau su ce misali a ah, bitcoin misali manya-manyan da suke rike da shi sai su haɗa baki su ce yau muna so ya dawo miliyan ya dawo miliyan sha bakwai to kawai sai dai ka ji an fundamental analysis suna ta kaza kaza suna ba da alama cewa kasuwa fa za ta yi biyarish ya dawo miliyan sha bakwai to za su iya haɗa baki misali su ce ana so ya kai miliyan ashirin da bakwai to zaka ji zaka ga ana cewa kasuwa za ta yi bullish za ta yi bullish to <clears throat> abin da yake so mu fahimta a nan shine za a iya hada baki wajen canza wannan transaction count ɗin kididdiga cinikin mun gane za a iya sauya shi kawai to <clears throat> don haka <clears throat> mu je na gaba transaction value transaction value not uh, not to be confused with the transaction count the transaction value tell us how much value has been transacted within a period for instance if a total of 10 ethereum transactions worth 50 uh, 50 dollar each were sent on the same day we will say that the daily transaction value uh, transaction volume was 500 dollar we could measure this in a fiat currency like usd or we could measure it in the protocol native unit ethereum uh, kada a rude kada a rude da ƙidayar ciniki ƙidayar ciniki wancan transaction count ɗin kada mu ruɗu da shi volume ma yana taimakawa transaction volume ma yana taimakawa ah, ƙimar ciniki tana gaya mana ƙimar nawa aka yi mu'amala a cikin wani lokaci misali idan an yi transaction na ethereum guda goma darajar dala hamsin misali kowanne a rana uh, guda za mu iya cewa adadin cinikin misali an yi transaction ɗin guda goma a kan kimar dala hamsin hamsin to a rana ɗaya za mu iya cewa adadin cinikin yau da kullum na yau da gobe da yake tafiya shine mai dala 500 za mu iya auna wannan cinikin a cikin kudin fiat kudin yau da gobe kenan misali za ka iya siyan abu ka siyar da shi wannan abin cikin ka'idar ta za mu yi auna shi a cikin kuɗi ko kuma a cikin ka'ida ta asali wato kan ne misali tun da ethereum yin bashi ethereum yana kan kuɗi kaza ina ga wannan abin sai na je mu ɗan ba da misali cikin binance kawai zai dan fi kai waye misali mu shiga binance bari mu ga mm, ne ya kamata ɗauka je bari mu ɗauki beta beta misali <laughs> bari mu ɗauki beta a bari mu bar shi kan one one day 24 hours one one day a farashin kwanaki me me value ɗinsa yake faɗa mana yanzu a nan za mu ga cewa abinda abinda value ɗin yake faɗa mana mun gani nan gashi nan za mu ga haya 24 hours haya value ɗinsa yana kan nawa 0.44 a 0.44 a 24 hours ɗinsa to lower ɗinsa fa 0.38 nan 0.38 nan ne na sama 0.4 to mun ga kenan a yau da gobe yau da gobe ce farashinsa da ya fi mu ɗauka daga nan haka a 24 hours a kwanaki tun da nan na kwana ɗaya ne duk kandil ɗaya kwana ɗaya kwana ɗaya to ayyukan da kandilan suka ɗan bada a 'yan kwanakin farashin baya wuce darajarsa baya wuce 0.4 zuwa 0.3 0.4 0.3 a kwana a kwana ɗaya misali a 24 hours to kaga kenan idan za ka yi mu'amala da shi ka siya ka siyar shi wannan da shi wannan beta din kai ka san akan farashin da zaka bar shi bai ma kai dala ba mun gane alhalin me sai da ya kai dala kusan dala biyar ya fi dala hudu dala hudu da wani abu ya lalace ya dawo haka to wannan shine abin da ake nufi da transaction value dinsa a bari mu wani abu mu gani ko da ki bar mu da wannan da ya tafi daga za mu ga wasu rubutu da suka fito daga nan don wajen kenan waɗannan rubutun ga time ɗinsa time ɗinsa candle ɗin nawa tarihin cinikin da aka yi na awa ɗaya a sha biyu ga watan biyar kenan sha biyu ga watan biyar sannan ga inda ya buɗe shine 0.4 haya dinsa sai da ya je 0.2 baya tsayawa ne yana guduwa sabida ƙarshe sannan ga haya ɗinsa nan ga mai lowa ɗinsa nan kun ga haya da lowa ɗinsa baya wuce haka sannan ga inda ya closing nan afuwan da guduwan da yake ga kuma mai inda ya closing nan mun gane to kun ga bolin din shi nan ga din sa nan kai abin baya tsayawa sorry fa haka za mu kammala yana yi yana guduwa muna dawowa ga mai transaction sa nan adadin transaction din da aka yi na rana an yi transaction miliyan uku da ɗari uku da hamsin da biyu tsakanin contract address siya da siyarwa siya da siyarwa kenan mun gane wancan transaction counting to wanda kawai dai volume ɗin ake so a sani darajar sa yau da gobe ga abin da yake wannan <laughs> ya fi masu trading su ne za su yi la'akari da wannan abubuwan ba masu holding ba eh, bari ya dawo ah, sorry miliyan nawa ne to tun da dai yana ta mu matsala ya gudu ya dawo an riga an fahimta insha Allah yadda <clears throat> miliyan tara ba miliyan uku ba to wannan a takaice kenan <clears throat> wajen transaction value a ina ga yanzu bari mu koma wajen active addresses wannan token din ku je ku bincike akai yana da kyau beta Ah, idan ka mai da shi kan one one month za ku ga yadda yake kun ga ya kai dala nawa hudu da dugu bakwai to yanzu kuma ya dawo nawa ko dala ɗaya bai kai ba abinda bai fi da ya je dubu nawa kenan za mu ci dala dala ya tafi kusan dubu uku misali ya dawo abin da bai kai ɗari biyu ba yana ta ratin ɗari biyu ɗari da yan kai haka haka haka to yanzu idan kuka siya ku manta da shi ku siye shi ku bar shi kawai shi beta ɗin idan kun siya a kakkace za ka yi wai holding ɗinsa na wata ɗaya wata biyu tunda kaga daga sanda aka yi dukkanin wata ɗaya wata uku baya da suka wuce ga halin da yake wata hudu da suka wuce ga halin da yake yanzu ka sa rai nan da shekara ma za ka yi holding ɗinsa insha Allah za ka yi godiya da yardar Allah shi wannan beta ɗin amma ka je kai naka binciken akai tunda ba a kan shi muke magana ba yanzu koma active active addresses active addresses uh, adireshi adireshin masu aiki yau da kullum da suke aiki akan token yau da gobe kenan uh, active addresses are the blockchain addresses that are active in a given period uh, approaches to calculating this vary but a popular method is to count both the sun uh, both the sender and receiver of each transaction over set periods, e.g., days, weeks, or months. Some also examines the number of unique addresses cumulatively, uh, cumulatively, uh, cumulatively meaning that they track the total over time active addresses sune address control address na blockchain da ke kan blockchain waɗanda ke aiki a cikin ɗan lokaci a wani lokaci suke aiki misali za su iya yi kullum misali za su iya lokaci bayan lokaci kamar sati wata da sauransu dai haka su wannan country address din kenan hanyoyi don ƙididdige wannan sun bambanta amma sananniyar hanya ita ce ƙidaya duka masu aikawa da masu karɓa na kowace ma'amala akan ƙayyadaddun lokaci akan ƙayyadaddun lokaci misali a ce a ah, kwanaki ko makonni ko watanni wasu kuma suna bincika adadin adireshi na musamman a dunkule ma'ana suna bin jimillar cinikin lokaci wannan kamar dai tafiyar candlestick ne kawai dai a takaice su adireshin da suke duk da akwai wasu wanda yau da gobe suke aiki yau da gobe yau da gobe suke kamar da bada misali a ce a haɗa baki da wasu kamfani ko investor su kullun za a ga suna cikin kai to idan muka koma kan can misali transaction din yanzu ainihin mun dunkule a wata ɗaya ba mun dunkule wannan transaction din na nan wannan na wata ɗaya ai mun dunkule shi gaba ɗaya transaction ɗinsa duka an dunkule shi wannan ma wata na kwanaki da awanni kun ga misali akwai na awa na minti sha biyar biyar akwai na awa ɗaya akwai awa awa hudu awa ashirin da hudu awa har wata ɗaya to in ka dunkule shi ai ka san nauyin kandil ɗin nan ga abin da ya bada misali nauyin kandil ɗin transaction ɗinsa gaba ɗaya ah, ina ya je ok kan mu wuce inda ya tsaya to kaga gaba ɗaya nauyinsa za ga nan ɗin misali ga abin da aka yi ƙara guduwa to ai an gane dai abin da ke za ka ga transaction ɗinsa a watan gaba ɗaya an dunkule shi nan ma za ka ga da an dunkule su maimakon ka faffasa shi ya koma mai minti goma sha biyar biyar biyar mun gane <clears throat> wannan kenan bari a domin bincike kan kan ya yake da suna a su wannan active addresses akwai waje daban da misali da za ka je kai sacin za ka ga sun baka wani ƙarin bayani a kai amma su suna karanta chat ne chat suke karantawa kandila kandila misali bit information chat da glassnode.com dukkaninsu za su taimaka wajen wannan bari mu gani ah, sa glassnode note.com okay uh, wato kun bitcoin sai ce number of active address nan wajen active addresses so idan ka zo uh, sorry ba ban yi subscribe ɗinsa ba ba wannan ɗinsa ba a ah, nan wajen za ka zuwa ka zo ka duba active ad number of active addresses kun ga gashi tun daga nan zero misali active addresses su da ya tashi ah, shi bitcoin kun ga tun daga nan ah, active address <sighs> wannan ba abin da na soya bani ba kenan ba price ba price din na soya bani ba wannan bari kan mu je mu shiga wani abu daban yanzu in ya so ko daga baya ah, a wannan sannan na ce akwai bit info charts shi ma yana taimakawa bit uh, info charts mm. ok to na gabe bai kawo mana chat din ba ban san dalili ba ok in ya so daga baya mutum kwaye don kara bincike a kai sai ku ga yadda wannan din nasu suke tafiya a kai sabida ba shi yanzu muke kanyi ba muna kan karatun ne na active address na duk ƙarin bayani ne da inda za ku je kuma ku ɗan dudduba ku ga active address na wasu coin ɗin da kuke so ku jarraba aiki a kansu su ma to ina ga kai minti ashirin da wani abu bidiyon ya yi tsayi in ya so gaba sai mu tashi fees pet da kuma eh, sai mu tashi fees pet din allah ya kame kenan ah, abinda ba gane ba kuma a tambaya a group assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh